الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقاتا تبتي الله وصلاة يتشي بآمين شوندو تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا شافوا الشيء يعني يا rabi'ul awwal na ajin daidai ba safo shi beni ya disamba nan kalenda ya hijiriya yi 1438 kalenda hijiriya kenan ko 2006 kuma miladiya 2016 ga ok 2016 thank you very much da karatu ya karatun littafin aqidatu sheikh muhammadu ibn abdul wahab mai gan رسالة إلى قصيمنا نوى أقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات وأن إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم lakini arju lil muhsini wa khafu ala al musi man ga wa ukiru ni ma imani je ayar yarda je na tabbaci je bi karamatil awliya bi karama je ya waliji wa ma lahum min al mukashafati gangan be anaji annabawa jide ya kashe fiji na ya abin a wali ji kashe fiji nan ne zai waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ga ala inna auliya Allah lalle wali shi ya ki la khawfun alaihim da su da wala hum amma a jiki a razana ma dan boya ko Allah subhanahu wa ta'ala muke gade ga Allah allazina amanu wa kanu yattaqun ko zana ja imani ji ko wa kanu amake yattaqun ade da su yace kina so alwaliyu sifatu ita <coughs> al'imani da da sala da kiyan attakwa ya gu a lalata da kiyan waliyan ya nan ya gu ba da kiyan waliyan wa gaji da imani wace da sai ce wajen waliya ne again auliya'u adi auliya'ur rahman ko amma dai auliya'u ash-shaytan kuyo ko bani maratib ko yan alwilaya yan walibo yan aje sabiqun bil khairati ko amade muku tafidu amade zalimun li nafsihi na Allah subhanahu wa ta'ala ga kuma awrasna al kitaba ya litafi jibu الذين اصطفينا ذا نجي من عبادنا من يوجي جونا فمنهم أجد من أبو ظالم لنفسنا من أجل ذلكنا ومنهم مكتفد ومنهم سابق بالخيرات again ke lalaje waliyo ke lalaje waliyo ya mafari imani sai ba allazi na amanu bu da ga suku a takwa da su ya ce ki ebo wa kanu yadda kuna ya ta ci a da ulfara idi ya ne su kula da farilla ta ce wa gona wai laji hadisi ya nufi sa sallan ga ga su ya ci ga man adali waliyan fakad azantu bil harb da na gaji a da bai waliyan yi na sai shi wa za ji shi ne kuma ngani bai ko wama ta karraba ilayya abu di a hagu ilayya ne mafitara dutuhu a lai wuji ta wuji so a dambo na wa wato ba be ba ne a hagu ilayya be na mafi yiku mafitara dutuhu a lai yana ne hagu falila ta cibo na again al-muhafazat ala nawafi wala kyojin wala go suna filashi wa ma taqraba ila wala ya ta karabu ilayya hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasmu bi wa alladhi yusiru bi wa dawlati yabtishu biha da sauransu wale la barin min qawwa sun farilla wata nafila wa wuje imani da takwa la ya sai yanne jibenyo ga alagaje wali ya now auliyawu ajo tsakaniyar bagiyo aji a fitakiyar zagiyo aji a fitakiyar barufujo aji a fitakiyar yanci gijo aji a fitakiyar manjo aji a fitakiyar gimakanta jo aji a fitakiyar yan kasuwa jo aji a fitakiyar ya tunaci gwamnati jo safin nan ba ta aji auliyawu lai ta halatu a daga da zai ji bai imani na fitacin na jo a mai bai zai ji e da sun soci ne na wani ya e soci ga dono ko ji gane ku kuyo a je ainihin ga almujaza na mujaza a madakiyo a madakaramin ko a madi asihiru siri a madi alkahanatu bokanci ko ji gane ko amma dai al-iftidraj ta faya jaza ko al-anbiya wujudin wa Mu jaza shi annaba shi lauyo gangan yau tuci shi a tinzagwa yau nuke ko a tinzagwa ba tan dambiyu na wani jikiyar wulu je lafiya wani mujalla ne yake misali annabi isa ne ko wo bulu la ko to bulu la ma wala burasa ma bi izni wa tu il mauta bi izni annabi musa alayhi salam mini mujazu bo والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلو الساحر حيث اتى ولا تكون نفسه بنوبه ولوجه واولاد يجرى لجنكم مجاز ولا تقول mini mu eh, eh, je ya ni ba sallan mu igi e tulu gu su guba ga du shi ke tsara bace sa'atu wani shaqqa al qamar mini mu je ya ni ba a mu al qur'an ya bugan mu je da wani la annabawa jinan a cikin karama me ya ziyo al waliji umarci ga karama sharati wajen wali ba ai ga dabo na yi wali ma da karaman doro ma'anin wa'azi ya eh, mamaki eh, a ce place gwa tu gwa ni wuce mala guji ke an wuce ya ɗaya na so ɗaya ne wabi wani na ngo le guji kirki da wuce karame waza ne ne waza ne bitikin ɗe eh, da jini ya so ya ce ungai amma ngo ya da ya daba ya waza kundo karama karama karama karama na na maryamu alaihi salam ga alibi zakariya zun zan anna laki ya za kala suwa min indilla ngo le karamu na so ci jiuna ko asabul kafiri karamu na so ci jigina so ci jiyana ta ce fa ja alibi sa sallam yo ila eh, ya da wa da masalatu lani to kwa ke dai buru abu da fe da zanan abe da ka tuku ba zan do ce da kuskus ko be lafiya bai ni doro sai na umar kun um ya sadu na ali fa da jindo ce da ali sadu ma da ci ta ta ji nan go ko ga ji ya da zabe da bana ga ji ya ne za wata dai wanda kina suku sai na umar ki ga jigo ga ke sadu ji na ga zan doro ga sadu la kirki zan dawo tun ga sadu ya ji sadu ji adalci sadu da daciya sadu da daji kaza da daji za. sabu ki ga Allahu mai bawa duwa na na in ga yi ga yana wai gada gama na wai zo so ko ne allah ali basarahu Allahu ne wa tawil umrahu wa maluba wa jira yulo ba wa jal qabrahu fi baiti wa maluba wa qabruhu da nugo zanna ki da ku ni yin do mu da sau jale har sai ta gwa da ji to ji daga gidi ga musa ga kije da ga fa ni ga wa sa da do sa da biyu aje ko sufiyanu sauri don kai bi mini man koyi mafarin cibo efo de da bali ani bi shan wa nga ti wuya su ba bi shoji nga ti wuci wa ni ne ya su ba ne fo ci da wuci ci wa ala su ba nga ti go nga to kwa lo bi ya bi wuci ya no ti ga ga ke ba no an so bi al-imam al-bukhari ka kunu yi gogon gina wufe da baya amma karama na so ci juna kunu fe ba zuwa ga so ci lugo ji wule bai gulwa ga yi wulu je maya ni nu ci fe ba zuwa ci fe ba zuwa ci fe ba zuwa ci fe ba zuwa ta ji ba ta ba ji ta ba inda yi ba ta kiji no karama yi ko ga do bi ta ke yan karama filawli yayi ya yi ba su na ito bari ya lani kayi kitabu karamat laudiya ya bude mu bayani fiago da kagun siri zige ji siri a saharatu sai kafi siri ji ciji da ka kafiri ji da shaitan ji a ga ji kiyo a ga ji siri yo wani siri wato mai yi mamaki ma ko siri mai gaskiya wa siru haku wanda wuta asiru lakin bi ma kaddara hul kadiru siri gaskiya wa waje tasira ma sai na sai shiga kana inna ma jikin bi sihir inna la sai yusilu alkana yi bokanci zai je duna kiyo alkuhani boka bokiji da batayi muna ta kayin awar rafa fasa da kuma mafakar kafara bi ma'un zira na muhammad eh da yi madabo to na yi mamaki a jiji faruwa gwa ma ma'uni ya ta fani so yake ji wani an istidraj sanar tadriji hun min haiku sai gwagwa wale mujizan ya annabawa ji alkarama su ke biyu karama shi ya wali shi amma yanzu da bukatu na kawai ga ne zaye da zata ya fiyo wace ne zaye wai da zata ce nuwa umarciya ga ga ga ma ji da yana ya gane ko yana ya ji nemo ci ne babu wa mi suna ne ka la mi suna ta wale ba ne da zaje waje ne ga dana ya imani da sai sai ci wa farin farilla ji wa ramu lugo wa kafirci lugo wa wa fikije wa tunafira lugo bima yakunu al insanu wa ke la zaje waliyo ko inda ahli sunnati ya bayan bi ibo ahli sunna bo amma ya bayan ahli bidai yo ke da je waliyo lole alkahalatu za ta ta sai ta ji kanci in ci haji nan haji waliyo bane waro ne fa ta ta ji sai siri in je ga mu haji waliyo ba kibo ibn waro ne fa in je wa buriya fọyọ̀ ògbó kò sáfù ṣe ya yìí náà kọ́ zanu ẹ̀ ti kàn ti mọ tuntun ẹni wẹ̀ láàjì wali lè jí àlùyọ̀rá sọ̀tù egun jí ndàkó òun yé iṣẹ́ ìkànnì iṣẹ́ ìwé tìmọ̀ ìwẹ̀lí ẹ̀ bọ́kọ̀ òun sọ ìwẹ̀lí automatically wọ́n lé lẹ́ni jí à ń di dédé à na guluwujin fidin da adini ìlàdí àdàjù bọ̀sùmọ́ wọ́n ti sálà bẹ̀sàṣìyàn àwọn olójú máyà àwọn olóyè ìdí àwọn ojì àwọ̀ àwọn ọmọdé àwọn ojì kẹsà àwọn ojì kẹsà yóò tẹ̀lé ní apáṣẹ sùkùn jìgá wọn ayọ̀ òní. wọ́n tó tẹ̀lé ní kẹsà ló ṣe kàkúlé jìgá wọn gẹ̀ẹ́lá díjẹ́ gẹ̀ẹ́lá ayọ̀ òní yàn gẹ̀ẹ́lá pátá ó ti kí a ó ti ń ga ìyẹ́ yà àgbẹ̀wò ní mẹ́sì wọn lè dé kálíwá ètò àní sọwọ́ èyí sọwọ́ tó ta sọwọ́ tó àbà sọwọ́ tó fòṣì bá ya máa ako, za mu ji ẹ̀kọ́ zanúdí àdìsọ láti ní èmi jùmọ̀ àti wọ́n yìí sálàjì mú farka wa ma raki yi na wogun da ya dangi wa yusufu wata kula labi ta sa nuna yi wala rahama inna Allah kana alaikum raqiba wa kun wa sukui wa da wa sukui Allah zafa min al-imani kilo ce cimta ka dale ta ga annahum la yastahiquna min haqqin lahi ta'ala shay'an amma wali ne bainin gole wali ne sai jibuta jina soko a jibuta ya haqqin ya soko ala ya wala yutlabu minhum ma la yakdiru alai illa Allah amma wani da wali shi na zandoro da yi ko ne wajuna sai na juna sai sai cina ta buga haqqin lahi ala ibadi an ya budu wala shi ku bi shay'a hakki ta ce wajibu ta ce ta bagala dole ku ba ma wa kuli ba da Allah Allah yu'aziba man la yushriku bihi shay'a ko gawa la ashadu li ahadi min al muslimina bi jannati wala na ne ajiriya zan do min ne musulmi bi ajanne ko bene benaya illa man shahida lahu rasulullah sai zalim sa sallam ga jiriya ne lakinni amani a lil muslimi wa khafu ala al muslim kan ga bi bolo bolo ne ye babu ya ne hele so kwa wanda al janna zalim ga je de ne ye sunna yu so ko bula da yana man sayyidina abakar umar usman aliyu talha zubairu sa'idu sa'd abdurrahman ibn awfi hassan husaini sa ta zane ga abu tara ga adajen ayi ma ga wuce Firawuna, wa dana na ruru duna na ya guduwan wa shi ya ta kuma sadi gilu ala firawuna a shedda rasa abu labi wa dana to zo ke yi tabbati ya dabi labin wa tabba ma ginanu malu wa ma kasa sai na ran zata la ko da rafa Allah ba su zalle suna kafarun murata nu ginwa murata nu ki miya ne bidu bai miya ne bidu tu a dano a murburu e, lo hai a nufi nga a dano ko da kuna nufi ga wujuye yujaro kasabu fi nari ya nama abu talibi a nufi sa a sanin lauka laula ana na kane fi darki da asali bin da lakin na hu amma ya fara ke ma da mabe da ke wa da za a zahi mina na ta sun guno ga wani da shi na su ga bai kin a da ne wuji ke tabbatar tabbatarwa a tilaga to na alibi ga inna abi wa abaka baban da baba wa yi kin na rafi nan ai ma ji buke mina alibi ga yi nan da ke mina alibi sa a sallam gani sazantu rabbi an astaghfira li ummi falam yazanni wa sazantu an n'azura qabra fa adina li fa ina ko فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة والله كفر أحدا من المسلمين بذنبه ngani a jidandoro kafiri miniyan miniyan musulmi jo bi zambin ebo zulubina e jina ba wala ukurijuhu min da'iratil islam ma wuciya daga da'ira musulunci ba ga ji gani ko aga ga ebo na ere ero ka ezu ndị anyị na nwa ji kiyo nwa ji kaatiri a a ime alụ ndị ga ake ka o ko wala e e ka da adan nan muslimi na bizambi ya abu yi za wa za zu musulunci wa ezu nibi na wa ji na ba ebo ezu nibi na wa da yanci wa wuza ko wadda ya ci wani wuza waje liwatu waje amuraburi ko da sauransu waje rafi waje yi a ga gaza na su musulunci buwaniya cin a da ga waje bori gibaro ba za ci ga wale da waje bori ne a ba da ya bane da waje bori ne waje nole ولا آه، غوار الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل آدم غوار الجهاد mini aqida ibu da zuji jihadi ma a kulli imam kama bai da cin bar barran kana wiga kirki au fajiran kuma zadide wa jima'a juma'ati khalfahum ja'iza sannan juma'a na mu'ajiz ma bane ja'izi wajeyin والجهاد ما دون جهاد ما دمو منذ بعث الله محمدا تكاكو الناس كتو عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا إلى أن يقاتل آخر هذه الامه الدجالة حرب كاكونا كرشان الامه نادوك الدجال لا يبتله جور جائر ظالم تيغا نجي ظالم تنوى نيوى ولا عدل عادل عادل تيغا نمجي عادل تنسوى جيها وانيوى باني يا متو edo shi wọ́n jẹ́ àná kó bí màánà kí o asultan ki dici ko al'amir edo shi ko ta ke lade da shi musulunci bo imma annaf imma nafsi kirke mina annabi sallallahu alaihi wasallam ga mugu ababakri fali yusalli bin nas

zane ta mulki wani kanu jajiri na ga gani ga jajiri tsanaji mulki zuman wani biyo zakanin jami'in kaku da fi na baka kuji kinan kanu ni na ga zana jali fashe zuman wani sai na umar ne a yi tiklas ale da shi ciwo na kiri number three mini ẹ̀kọ́ lè tiẹ̀ láti jẹ múlítì mùsùlùmí ọ̀nà wíkíọ̀ àṣúra kàní usman sẹ́yìn náà ali bẹ́ẹ̀sà ń lọ sí àyíkàkùtù àyìn wọ́n ayò lọ́tọ̀ àtọ́ àdàbí Bai sàkáyé awọ́wọ́ àmúhùn ṣúra bẹ̀yìn náà wọ́n ṣàwùrù fìlàmùrì àlẹ́ ìbẹ̀tì ko ji gane ku me eh, le gushi chani ni ko ya ji gane ku last ni gan ji zuku al wal qahr galaba da kagwe zane ta mulki wani tago zango cici na kina wuci du shoot ko wuce kuji ko wuce yuki bai soja ya soja ya kaza fahimci katanga a cikin a ya ta mulki wel musulunci welcome ye kwanna amma ya zaga bi wuji wo ma jani to sun aga ala ni atu ebo ji bo kawo la mi tuwa e eje oro ga ke ji aga fa wa dinu mabniyun ala al masaliki fi ga wa dadi lil qaba'id ko ya ji gane the issue now is shurutul imama kin yana ji gwayin dawa kana gaza na gaya da ciye musulmi yau waye musulmi wala ya jala Allah lil kafirin ala al na sabila waye ajili sana ta ji adalci ne ina ji Allah ka kali fasantul audi yau la ji ali ba ta ce kin ba fa kun bainan nas ba ku takane ba yau bil adli ba adalci bil haki bi gaskiya wala ta sabila ba ma'ana la mi fiye kiyen gama miri ba su ku azukura ma yi labaji ta wani hadithi hmm. ga nan eh, nan yufli a kawo wallo amurakun imra'a hmm. wa yi zane yi al'aqilu wa yi hankali hmm. albaligu wa yi zane hadithi na ajibali gina egon eh, na zane na ajibali ya ku ji hankali a ɗau eh, yadda wai da zane ya rufi alƙalam an salasa min hago no mini hago asobi ya yi ta ya talima suga ji ba ligi mini ba su kun almajinunu hatta ya fik ngo ji gani ko bete wa ke je ilimi ngo ji gani ko nga malla nga inna ayata mulki eh, inna la kad ba ta lakum ta malika to ta taluta ne da ci kaza ga anna ya kun lawul mulku na to a da wuci ga ce mulki ta ci bono wannan ta ta'addan wa nanu aku bil mulki minu ibai ta ya mulki gum wannan ta ta bil al malu majewa nga inna la kika sako zadahu alaikum basatun fil ilmi wal jism sai ci yu ilmi sai ki ma yu kago wallahi yuti mulkahu man yasha ko ya diga da ku so sharati ne bai ne wa mu dikiyo mu demo al-hurriya ta al-hurriya wai free person amma ngole ka wushi ka ta je mulki ga lo ba wushi so bi is ko ga ga wa lani tun aban daga wa ma ko lani tun lore ka hadisi ya wa lauta mara alaikum abudun habashi wato da wasu ta ce kan wayi mu shiga bishe da ne ti di cino obegi wai ga gagaga adawa wujaza a ta da la mulki a dungo ba ngole kaunga ya azalimi ungado kutanguli kibo tosuwa ve godo waje azalimi anina yusatu wa fighting hima ii ana diga satal kauna badi asratan ya dide mulki dishi na je gino eh ate tiye bina kwa lake ya san mutu 5.5 kwa la ya 9.5 kwa la ya kola ki kuto jiwa ga kola ki faya sala yi to nga sala da kata kaki aga otu wajen wajen bai zashi gaya a duk wata yara ma a ke jiya bata da ga imane fatal kawai ba di a sanata yau ya ga ya wai bili ya yi nefa ma ya fiti laya nko wajen gani ko ne fata ka isa talkau da ba di a sanata yau amma a ga ni biya fala lukati ya rubi ga Allah su kati ne ga kuma mu mafu ko wajen gani ko again wa zaif ya wali al'amur Za ɗaya da raga ajiyar mulki da ci ɗatu kici goyuno ɗatu eh, kici duty kici ta ce mulki da ci eh, ko e ko na zan ba tiga shinga islamic government yau ke islamic government da hujja da ya kici goyun je mulki hujja e zo to ga je to mulki ki musun cewa hujjo hujja kuma da bai kamara ga islamic government yau ke islamic government hujja eh kewa bai da ci gudun wuji kiyo wuji adalci ina ji annaka khalifatan fil ardi fa hum bil nasi bil haqqi wa la tattabi hawa. hawa adabi ga sabatun za kuta ba dabo yuzilluhum la fi yuzilluhum la fi illa zu ya zamu farin ya bace imamun adil ido kine ji adalci na ko iqamatul hudud ido ga ajashin a aji ji hudud zane ga zauna lawan wa ga ibu nafsu bin nafsu zane ga yi na lugwa ba sharati ga gumi nan ko a sariko ko sariko to fakta wa aidi yau ma zane ga cin dawo malajiya wa na lawa jimbulala ko ya ji gani ko alawa jike alawa jimbulala zane magaya wajen ana lawa umma ya ci dana suka alawa jike

galugo yi lafiya zuwa jiya babu ga noro ma e galugo a amu face parade lali face kiyo face jin wajen ba nama pata is part of gora itwa e kigbe ya zo tun ne galugo face akure da society ya guje ga wuza jimu ne pata is part of hibzu nafs daidai hibzu an nafsu agwakadin agoli ne eji be family be babe ne agwa atwa galuwa zamu fi da dai ce mi zamu ci ba sai mu je ci ce ba mu zane je zane a faru ya wuya su wali na fa su ta wali man la wali ya lai bola baru da tari ko jana ko hifzul aql abu tadu abu hankali ya sabe sun da mine yato yanin goyo da shi a jinin galuwa eje ku eje fi wi wi fi da sauransu ma ji kiyo a sai biyan na jiwa ran fashe ba da sauran su kace hankali ba hanji gaji lalace da ngon gala ci so yan giye yo kashi yan giye ni ne national drug law enforcement agency ko daidai ganci masu kun ina ya tunu gwayin wulatu lamuri a jikin allazi na in makanna su lati zare ga lai da su ta ce kimbo a kawo su ta la sallah ku yikini wa ta ta la zakaya wa amaru bil ma'rufi edi foro ga tuguri wa na hawani lil munkari a mai jikin e eh, ka tun da dena kun hmm. ta ta so mu ngo ji ga na ko al jihad kun ta ta so mu awon ẹni kárí méjì àti èjì bá ó kù sí àgàjì náà ń dẹ́mi ní ètò ìṣe yi pàtẹ́ ẹ̀mẹ ìbẹ̀rẹ̀ ń dẹ́mi ní tíjọ ẹni ẹ̀jẹ̀ wá gé ètò ìṣe tíjì àjìnà hifzul hudud kí èyí zùlù dúdú. no alábọ́dà ṣàgbọ́ àtọ́dé bọ́dà ìyẹn mùsùlùmí yìí ẹgbọ́ zanweti ìwé gbẹdẹ́lẹ̀ káàkiri zanweti ìwé sọ̀dẹ́jì mùsùlùmí yìí àti ngala gwamnati goto boda shi to ye yanne ibani on da mine tune ebe kitiji ajina ngo diga na ko kai da gashi o ci e su ji ne jo wa ga now zaneji ya ku bayan ifijo na kewa da so yau hmm. ngobe na adi arra'i zai arra'i zane shi zo na zane kai na ko arra'iya ya zai hakin zane jin wayar kana mana tala jama'a jiji ko kewa da so na hajin ata'a a dekiyo alami a tuzo ka bai hukume bil maruf e ya ce ya fi jirgin la sa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq an-nasiha waje da shi nasiya e bana ci bi sha ma yayi ko amma di to ne ji lwana e bogo no ga dogu ide je ne jan ne fi aso ci wa ja mutunci ya mama teli mi ne yasne wa ga jibe lo suku addu'a lahu wa ba'du'a sokuta su sokuwa ba zukuti wuti wasu ya shimbo wasu bai tita so ni ni o kawai yin zaune ɗaya gama biya wa bu kashi kan da cewa ga wace kaji su shan fosto yau ma wace hannu da su ya ga wata malayawa wajen a gane wa an da shi shi bai zo mai baba wuki ya yi wato ne yi kashi yanzu ya jan kin bele kin mu again wọ́n lè wọ ìbàdúrà yàrá kó adam asọ́bùrù alal jawl a kuriji aga ciwo binan kuna ta bana ni daga tattal kauna ba bi asratana ma a ni daga fasbihu ya a kuriji ani daga zuwa tattal kauna alal audi ani daga wa in da darata zaraka wa zama malaka kawai haya wa kashin da wa bula shi goto wa jan kuri ga wa da gumu adamul khuruj alaihim gatin ga wada gwanu ko adamu la'an ga sai bala na kya wadduwa alaihi ko ba zuwa kya ma fudari bi ya dai ma muhammad ya ga lauka na fi da wata mustaja ba zuwa ga da bada ga ba ko ga gona na ji to ali sultan ga ba ya mulki di ce bo ne mulki di ce ga ke la kiriki mudi buja ya to ji ga ta dudu hmm. hmm? fudari bi ya hmm. ko ji gane ku so yana ibata da mini ya kibo ya tunaice ra'iya jalonin wata gani da bakaci na suku yi ga tela daidai ya dai mulki dici daidai yi ga tela kirki ya dai mulki dici wani kamata kunu yi wannan alaikum kazalika nuwa ne ba da zalimi na ba zamani sayyidina ali na zamani ciyar da sayyidina ali na sayyidina ali zamani zamani abakari na fitina da waniya zamani umaru na fitina da wani kila zamani wani lamar caji ya ji fitina ce faiba noro ko sayyidina ali ga eh zamani abakari da umaru na zai ce lamin umaru na yi ni da lamin shi miji yanzu zamani mu yi masu corrupt mutane da shi waye a ga ibe je lafiyo ga lamarin caji yau ya suka yi lakirki ba lamarin caji kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'da zan yi tuka shi shingan kwakwai zanu da zai zanu da gaskiya gwani ne ki da gugu har ne bin wata lauci dimbe so ci ne ya mafarki imani su turi kalimai ya sha uwa ya kadiru e kwanne mai lafiya ziki na dabo lau an na alal kura amanu wata kau na fatara alayhi barakati minas samai wal ard da ya tashi ga ji ma na mu da so so so ta chan biya daga biyo biya jan jan da ka biya daga sama gan me ki wa ga ku yi wa ya ziki wa ga duk da yake faru ji wa ya ziki annabi sallallahu alaihi wasallam go a ahabba an yasha law fi asr yusata law fi rizqi falyasil rahimahu sai da ku ya duwa bai fabtabu inda Allah yake da wasu daga ba sai ce waskuruni azkurkum waskuruni wala takfurun e panni ataye e me ke boya ni lai shakartum la azida na ko gaje boya sai ce ka de alqanaatu ina sai ta ajiya wani kuwaye ba ta da niyo sai ni ya zuci talaka wala ke so ce da dukiyo gonowa ko Allahumma ati mumtikan khalafa wa ati mumtikan talafa to yen na ji bai no da wuke dunyo dan go ci ga gamman ta so e bi na kushi bo so mu guzuku sha kashi ko ma jan busu? ẹ́ pátá wọn tà sí ìṣó nílé èyí ní tòwó tòkó lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n ká jíjẹ́ lọ́gbọ̀n ká wọ́n sá ló jẹ̀gbọ́ sálárì òmẹ́ ló túbà wọ́n jẹ̀gbọ́ sálárì òmẹ́ ti jẹ́ àrùn lọ́lọ́ ba ta. kan fa wurin gawar na duku zaka ci gwamnati da ne magan waki agwa haka zaka ci zaka ci ma ga musu shi sallah ne lokaci ga badu musu ji to sai musu ji to federal un buji ji na hmm? su ga wujin ha zawo ci ba ga ci wafi zan ga chali ti za ji gobe rike ku da fero gwamnatin screen ya su ga tibi na ku وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ta bago wane ga sai ito ga jiki sai ito ga ya jinde zo inna la la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko wala ne wa lumu an anfusakum no le jihadi mai jihadi sai bai bishi ci bai ci wai yake ba bai ci ba president ko chief of general staff wanda chief of general staff da chief of army staff yin gwamnati ke liya ko da ci ne liya wa je zan da ci gwamnati so ga ya ne ne fa ya bugun wani tun da ce gwara jundun la ga da kula dole ne shi wa waji wala wujuba sami wa ta'a ga mina kira yi goye zu shi tukwa mu lan mutu li ayi mati muslimi ne ya gace muslimi shi bar rigin wa fajirin ta zagura ta zadiya ma ya amuru bi ma'siyatillah ko okay okay bi ma fiye tilla ka ga adiki foro biliyan bayan ce ciya na wale isma wa fi wa fi la wa fi rasuli la amri minkum ko to za gura to za dediya ka ga adiki foro bele mbe ce ciya na ga wato la zahu babu gandundo a ga wato fige a ga wato dayaki a ga wato le to ko ba ga jaha ga mai bin la ta talima kulokin fi ma fiye til khali ko a mai da ci a a mai da ya ci a mai yi kaza a mai yi kaza ka ga ya ji bai aga ji sallah su kuma mutuwa ko aga ji jimma ba sallah yusalluna lakum a je sallah fa ina salu fa lakum wa lakum aga ji je ya dilada su ma lada wa a asawu ka madja ma fa lakum wa alayhi ko imam ahmad ibn hanbali ya da zamanin wa imam kuma jiwa etun ci ga alkurani makhluk lo ji gana ko etun ci zando ne ga alkurani kalamullahi na ga zan ci no jiga da ko amma ba na jinna ka bane ne imam Muhammad ibn Hanbal mun ga jike mun ga aje kafira da da aguwa bal fuka wai Baghdad yo to ga Muhammad bi da mulki bi ne imam Muhammad ga e goje sabe ga musulmi ya ga da goma a ga imam Muhammad da su ku a ga na gidi faro Allah wuce ma aka ne ga ibn Taymiya ajin ibn taymi ya lo prison kaka kano ci ma ko ba kano ci to ani kano ci to kano la to e ya guba tutu kunde e ga de bin amma rahimahullah amma ko oji su ku ibn taymi ya ga mulki ji ci ya ji kafira kuma ga haji kuma ga yi kafira ta wa man waliyar khilafa zanen gabi a jalifa wasta ma layin na jagu ko ya ciwo ko wa radu biya mai da bibiyu na wa alai ko wa galaba bi saifihi ma da galaba ta ta da yuku nan hatta tsara khalifa tarin wa jalifa nan wajabat ta'atu wajiba lam yatu wa harumul khuruj alai haramu yana tiyaga da gunan ki wani gaba babun nabo za mu shiga da jin amfani da kaya ko ko da bindiga ko da ko da bi ko ko da force ko da soja ko da kufi ko da riyi election yi mu ta da mulki di kinga mulki alo wani isma waju wọ́n na àjọ kó ega ẹ̀gẹ́ lọ́ngù ẹ̀hún dàdó ẹ̀yà àgùnbọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀gẹ́ ẹ̀yà àgùnbà nínú kí ẹ̀gẹ́ párí nígbà ga wa ara mina akida ibon munan hajiru alil bidai ko mu bayyana fi mata ya tubu ya bi en bidiya yo mono ya goya har bi kakuna ga tuba dinin wa kun alaihim bi zahir wa ahkum alaihim bi zahir ma ba kun ci ta bai ce na gaji zahiri da wa tilu tarai rawu ila Allah na magaji so na wuce in ga unci takanya sun yi su kai to ya ga ba wannan bu ya da bidiyar da yan bidiyar ji za ta mutu ayati la yufaru biha wa yutazaw biha fala taqulu ma'ahu ya ga wannan aya ce ce ji tsa magangani biyu na gafi da zani be zahirin wuce ji ma ya yakudu fi hadithin ghairi innakum idan misluhum sabogo ya gani be bidiyar gangani be en bidiyar ji kacin a bidiyar ga ji kiyo bidiyar ga kuka lóde ẹ̀dánì e ṣì mọ ẹ̀gàn amúlẹ̀ sùúrùjì zai di cartoon àti intellectual force gùn tà na àgbọ̀nẹ̀ àwọn amú àṣìgbè ńlọrọ̀ yà àwọn amú ẹ̀sùn fi gbè ńlọrọ̀ yà lóde gánà kó àyẹ̀lẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ráyà báyà pápá àdébàwó àmọ́ àdégáde ní àwọn amú àníṣe ìṣòwò tó bá fẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní àdínní àkàràkàrà yà aládìgánà ọkàn amma ga yaga yan bidiya ne inda sufi bai shiya ne kawai na isto in ba wuto si wani waje za ga dan bidiyo wani kuran wani kuran a ga zane da wani kura mai da mu ne to ni su sabi amma dan bidiyo is possible ke yes in ga le kai dan ci bayan sunna like what zane ga cuce ga halku ga alkurani maluku nan gole zane dan bidiyo to ne wani kurani zane ga shi ba ni wani kura amma ga alimanu la bidiyo la yankusu imani ya mai tani gole zane dan bidiyo a ko waji sabi a nibi to ko gole shi ko ga da limanzai ta gole mutasla zane ko makiyo ko ga sai ci ga ga nan Musa mali ari Ibrahim ya mutane wale za na jami'u to mu da kura. kuma ki ko za ne tun ta yi shi ne ya musulmi ne da ci da ne jila ya Allah ya ji Muhammadu Rasulullah ya ji salla ya luwaji ya lomura ko ga kafiri su bata ga kafiri police bata ga kafiri soja bata za na to mu da kura da bidiyo ko jiga gane ko Nga en bidia ya saga tuba di kema tuba ɗan bidiya e ji jina ɗan bidiya ya ji tuba ji bayani ji illal ladina ta sun da ya tuba ji wa aslahu wa majara ji wa bayyana ma bayani ji ya zan ji jina ɗan e zai gangaje je ya zo wa tuba ji yan wasu sani ga waya gabi za yan tuba ya zane ga sai gangaje ya zaja mafi lamin tunan garin wula bayani ji ya ju kedi egane mi gele egane mi gele ga yazo ji min gogun ni gane ega wuci ji hacha e bane so ce fanki hu ma fa balakum min nisa'i masna egane mi ga so kode sunnan nina ega wuci ji hacha kuma so kode allah go wali la ilaha illa na husna biha mi ga kaza ka ji haɗin ɗin ya yi zuba ku ya ga wuce wani gan la dasa ta ya ya yi zama cin ga e ga nan ga ne galla ka da mai rabuwa nan e ga wuce ji hace e eh, bona alladina yaknizuna zaba wal fidata la yakuna fi sabila ne rama ya tunazin zabi fidelo na wuce lumu e ga nan ga ne ga zuci ta ta gina gaske ga wuce

so masalu na juwa ka ka ka pata police kafi ne ga jaja e wona alu ga man asiya kafir ba biya e ga ne ga yazid ibn muawiya ko e ga ne ga yazid yi annabi sallallahu alaihi wasallam ga awwalu jeshin yagzul ga yagzul qistantiniya to da yamma fa ne ja ka qistantiniya yin gona marful la su kufa da yazidu monikiyo da miniya soja wuce ya ga ne ga ne ga jaji ibn yusuf yi kafiri na ga wuce ruwa lole wa ba ta ne dijo uwa ti awa ba yo wa bayani uji wa ga bayani uji sukun ya ga zo ali man zallazi ma sa a kaftun wa man lagul gusna faka jiri da ba guci biki layan ibn qayyim musu ne kuma ji tuba daga sufanci wuci ji to rudu ya sufanci na wuci la daraja ma kya eh e bane ga ma bayani ki bene goro ne balu ke dege sidi ka fa kha na kida shara be ndo yu fe kula le onu chibi uchi zoni kai manno ah abu sama da ya gana sun fi le onu chibi ka risal hadi yatu ne chibi ka risal ndo ji chibi ka ta fi yochi risalatu daila sunna nu ji rajja ku fa yi nu ji nu ji tuba daga ku fanjo a ti yeda ka ka ka ka ka ka ebogo ngo le zagbe ji dawa lo yin deji e ga tuba jin ga yin gaman su fani wai ga irin wuce ya zuzu yau yin daga tuba jan e ga to ga na al'afu ba kawo ma na, ala ma na. so ga bibi bayanu ro ne ga ya ga ga wuce ruwa ne amma ga ga yi tuba ji da ga yau kila ta ne e ga je fe shi ga a ga ga je a wari je ga fetu ira e shi shi ebe eh, da zaga ci sun sai masala ne ci wani wani ga yes masala wuce a sai ke na rubu a ga ga tuba ji jani wa da zaga ba ga wuce da wani su ne a ga ga ya di da ne su fi jin da ya gabo ji na ja ga shi a ji ya ga ta wai ji gana ko ga wa kuma alayhi bi ne mai zaga ji ne ba ko ko wa akilu ya ila ilallah inda ma gadi sunan su kuma wuya sai bayan su ko sai insha Allah ta'ala ga ka tujabu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk